الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 21 ga watan hudu shekara ta 1400 da talatin da bakwai hijira na muhammadu alaihi salatu wasalam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na tamanin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz wa bid'awa na sheikh nasiruddin albani allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunnati a da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria um, za mu tashi gabar magana ta 111 shek albani allah masa rama ke cewa wayan bagai cinabu amraini wa in an nasu alaihima ya kamata a nisanci al'amura guda biyu ko da yake dai mutane sun bibici wannan al'amura suna aikata su yau da gobe ya zamanto wa mutane jini da tsoka ana aikata su kamar abubuwa ne waɗanda suke na halal wanda kuma akwai kuskure wajibi ne a yi ƙoƙari a gyara alif na ɗaya daga cikinsu alishtima'u litta'aziyati fi makanin khasin كالدار أو المقبرة أو المسجد تارو don karban taziya zaman makoki da ake yi ko zaman karban taziya da ake yi a wuri guda keɓantacce kamar a gida ko a makabarta ko a masallaci mana akwai waɗanda suke karɓar taziya ko dai a gidaje wasu kuma a makabartar ake shimfiɗa taburmai a karɓi taziya a makabartar a nan ake karɓar taziya wasu kuma a masallaci ake zuwa a karɓi taziya sai a je masallacin unguwa sai a zauna wannan duk babu shi a cikin shari'a da wanda ake zama a gida a shimfiɗa taburmai da wanda ake zama a masallaci da wanda ake karban taziya a makabarta duka ya ce a nisanci waɗannan za mu kawo hujjoji da dalilai da suka nuna rashin halaccin haka ba na biyu اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للأزائي ma'abutan mamaci ko 'yan uwan mamaci ko iyalin mamaci su rinka tanadar abinci a yi ta dafa abinci daga gidan mamaci ko gidan waɗanda aka yi musu mutuwa a dafa abinci ana kawo masu zaman makoki ko masu karban taziya shi ma wannan ba addini ba ne ya kamata a guje shi kuma a nisance shi mutumin da aka yi masa mutuwa shi zai je dafa abinci ya kawo maka ci ka zauna ka miƙe kafa a kofar gidan mutane ga zafin mutuwa yana su, kuma yin azahar ta yi kuna jira kuma a dahu abinci daga cikin gida a kawo muku ai babu tausayi a cikin wannan lamari wa zalika li hadisi jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu wannan ya faru ne saboda hadisin jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda to yau sai ai hakuri abinda zamu tattauna dara ce za ta ci gida kenan ko me za a ce abu ne da kowa galiban ana yi amma amfanin karatu daman idan ya zo kada a tsallake a yi bayanin shari'a ta gaskiya mutane kuma sai su yi ƙoƙarin ɗabbakawa a yi ƙoƙarin gyarawa akwai hadisin jarir bin abdullahi albajali allah ya kara masa yadda yake cewa kunna na uddu wa fi riwayatin nara al ila ahli al-mayyiti وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة أخرجه أحمد وابن ماجه والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه النووي والبوسيري في الزوائد ورواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشي جرير بن عبد الله البجلي يكي تشيوا mu mun kasance sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muna irga ko kuma muna ganin taruwa da ake yi a gidan mamaci ko gidan da aka yi mutuwa don karɓan ta'aziyya wa sani'ati ta'ami da kuma wasu waɗanda suke dafa abinci a yi wa mutum mutuwa kuma a sashe ya dafa abinci ya kawo baƙi ba'da dafnihi bayan an binne mutum minan niyahati wannan yana daga cikin kukan kera da manzon Allah ya hana haramun ne a yi shi hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn maja kuma ɗaya riwayar tasa ce ta ibnu maja din isnadin hadisin sahihi ne a bisa Bukhari da Muslim haka kuma imamu Nawawi ya ce hadisi ingantacce ne haka imamu Busairi a cikin Zawaid aslamul wasit ya ruwaita wannan isa ko wannan magana a cikin tarihi wasit daga maganar umar ibn khattab allah ya kara masa yadda imamun nawawi ya faɗa a cikin wannan shahararren littafi nasa al-majmu' sharh al-muhazzab yace wa amma al-julus lit-ta'ziyati fa nassa ash-shafi'i wal musannif ay ash-shirazi wa sa'iru al-ashabi ala karahatihi qalu ya'ni bil julusi laha أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا أن ينصرفوا في هوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس لها إمام النووي يا فدا أتكين لتافع المجموع وشرح المهذب سيقوم أغنياي مغنى أكن زمن التعزية da karban ta'aziyya da ake a kofar gidaje da masallatai da kuma ya ce wannan zama da ake dan ta'aziyya imamu shafi'i ya nassanta haka mai littafin nan al'imamu shirazi shi ma ya faɗa da sauran almajirai cewa wannan abu ba a sansa abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba suka ce wato a zauna aljulusu laha an yashami ahlul fi baitin iyalan mamaci su je su zauna a wani gida fa yaksidahu man arada ta'ziya duk wanda yake nufin ta'ziya ya je nuface su ya je masu ta'ziya inda suke zaune irin wannan zama da ake yi suka ce bal bage an sarifu fi ijihim abin da fi dacewa idan an yi muku mutuwa ana binne mamaci da an dawo to ku juya ku tafi bukatun ku. dan kasuwa ya tafi kasuwarsa a ranar da aka yi mutuwar mai aikin gwamnati ya tafi aikinsa a ranar da aka yi mutuwar wanda yake sana'ar hannu ya tafi sana'ar hannunsa a ranar da aka yi mutuwar duk wanda zai je ya muku taziya ya bi ku inda kuke amma a hada a zauna a kafa rumfuna canopies a shimfida tabarmai da kafet kafet masu tsada da kilisa da kilisai na zama da na shakatawa wannan baya cikin abin da shari'a ta ce a yi ya ce faman sadafahun azza'un wanda duk ya ci karo da su ya dace ya haɗu da su a inda suke sai je musu ta'aziyya wala farka bainar rijali wan nisa'i fi karahiyatil julusi babu bambanci tsakanin maza da mata a karhancin zaman. ma'ana cewa ba a yadda a zauna din ba han mata ma su zauna a cikin gida wa nassal imamu shafi'i ko wa nassal imamu shafi'i alladhi ashara ilayhi an-nawawi huwa fi kitab um nassin maganar imamu shafi'i da shi imamun nawawi ya nuni a kansa cewa imamu shafi'i ya yi magana akan zaman ta'aziyya cewa bai halatta ba a koma cikin littafin imam shafi al'ummu majalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas ya kuma faɗa ya ce wa akrahul ma'atin wahiyar jama'a nifa in ji Imam shafi'i ba na so yana gaya wa almajiransa ba na so haduwan nan taro da ake yi idan an yi mutuwa a zauna ana karban taziya ko da ku ba a zaman kuka ma'ana ko da a taron ba a yi kuka ba wa illam yakun lahum buka fa inna zalika yujaddidu al-huzna wa yukallifu al-mu'na ma'a ma madha fihi min al saboda yin haka wannan zama din a haɗu a wuri guda yana jaddada damuwa saboda wannan ya ya zauna wannan ya ya zauna bacin ran sai da maimaituwa amma idan mai aiki ya tafi sa. mai sana'a ya tafi sana'arsa lalle mutuwa dai an yi zaman kuma ba zai dawo da mamaci ba dama shari'a ne ta ce ku zauna cuda da ɗan dama dama to amma ba ce aka ku zauna ba kowa ya tafi harkarsa wannan zai sauƙaƙa zafin mutuwar sama da in ana haɗe a wuri guda an ga wannan ya zo an ga wannan ya zo sannan ya ce wai kalliful mu'na yana kallafa nauyi dafa abinci da ainihin shimfidar ma sai an jiyo an yi haya wallahi akwai inda aka yi mutuwa ni na san wurin wato wannan rumfar da za a je a hayo wannan kanofi din babu kuɗin da za a ranga babu kuɗi a gidan da za a je a a kawo kuma babu rumfa a kofar gidan mutumin talaka ne miskini aka zo ana ce to yanzu ya za a yi magana ma an shimfiɗa rana ba mai zama ku haƙura mana tunda Allah ya cire jama'a Allah mun gode muku Allah saka muku da alkhairi ku shiga gidanku ko ku tafi kasuwar ku duk wanda ya zo ku fito ku karɓi taziya ko kuma a kasuwa ku je ku karɓi taziya to amma sai da aka je aka ciyo bashi wallahi a ranar babu abincin da za a dafa in baki sun zo gaisuwar ma babu abincin saboda mutumin miskini ne talaka ne abincin ma da za a dafa a bawa wanda za su zo su gaisuwar mutuwa din babu dole aka yi ta karami karami a kira wancan kawun a kira wannan a ce do a bada wani abu aka yi ta wahala sai da aka ce aka ciwo bashi aka zo aka hayo wannan rumfunan masu tsada da kujerun aka shimfiɗa aka je gurin makota babu taburmai sai na makota aka je aka nemo aka shi shimfiɗa wai dole sai an yi wannan zaman kai ka ce Allah ne ce ai ma ma mazafihi min al-asar tare da abin da ya gudana na wato na na asar hadisai da maganganun malamai da maganganun tabi'ai da sahabbai ka annahu yushiru ila hadisi jarir hada yace kamar da yana nuni ne zuwa ga hadisin jarir da ya gabata qala an-nawawi wa له bi dalilin بدليل wa وهو أنه مهدث shi ainihin wato imamu shirazi ya kafa hujja akan wannan da waninsa cewa zaman makoki ko zaman karban ta'aziyya din nan wannan zama ne wanda yake na bid'a haka ibn al-humam ya nasanta a cikin littafin wato sharhil hidaya ala karahiyati ittikhadi ad-diyafati min at-ta'am cewa bakuntar mutane da ake karba a je a dafo abinci daga gidan mamaci a kawo wannan baya daga cin abin da shari'a ta yadda da shi min ahlil mayyit wa qala wa hiya bid'atun qabiha yace bid'a ce mummunar bid'a wa huwa mazhabu al-hanabilati kuma wannan shine mazhabar yan hanabila kamar fil insaf kamar yadda yazo a cikin littafin al-insaf a nan gurin a takaice wannan gabar magana ta goma sha ɗari da sha ɗaya tana nuna mana wannan al'ada da ake yi na idan an yi mutuwa a zo a shimfiɗa manya-manyan taburmai a zo a zauna a hana makota tafiya wajen aiki saboda dole sai sun yi zaman makoki ko zaman karban taziya din nan to wannan abu ne wadda shari'a ba ta ba da dama a yi ba a yi haƙuri an saba ana yi akwai abubuwan da ana yin su al'ada amma kuma shari'a ba ta goyi baya a yi ba a al'adar mu ana yi duk wanda aka yi masa mutuwa galiban sai ya wannan shimfiɗa na taburmai ya zauna wani ma za ga shi shi kaɗai ne amma yana zauna yana jira yana dako ya yi tagumi a zo a masa gaisuwa to ba a ce a ajiye mutane ba ku ba wa mutane dama su tafi harkokinsu kuma duk abin da za mu yi shi mu yi ƙoƙari mu nemi goyon bayan shari'a kai an daɗe ana yi ba shi ke nuna wannan abin shari'a ba ne mu muna ganin abu ne mai kyau mu yi ba shi ke nuna cewa Allah ya yarda da shi ba mu a garinmu an saba ana yi wannan ba shi ke nuna abun nassi ya ba da dama a ba so samari matasa da saurawan dattawa da suke da ɗan ruwan rayuwa a jikinsu to a yi ƙoƙari a rage idan da ana kafa rumfuna guda biyar to a yi ƙoƙari a haƙura da guda ɗaya in ta zama dole idan ana shimfada taburmai guda hamsin a shimfada kwaya uku ita ma in ta zama dole amma magana ta gaskiya babu kokonto ba ja da baya shine ba a ba da izini a ta shimfada wannan taburmai ana karban taziya a gida ba idan ma wani zai ce saboda abu ne na ɗan alamar takawa bari ya je masallaci to shi ma ba a ba da dama ba ko a masallaci ne akwai waɗanda suke yi a makabarta ake inda aka binne mamacin sai a ɗan samu wani guri haka su zauna dangin mamacin duk wanda ya zo zai musu taziya sai ya je makabarta ya same su ga su ga kabarin ɗan uwansu ce gashi nan wallahi sai ya musu taziya to shi ma baya cikin abin da shari'a ta ya yi. daga cikin matsalolinsa akwai ɗaura nauyi ga su iyayen mamaci ko 'yan uwan mamaci wani taburman ma da za a shimfiɗa babu sai an je an siyo sannan kuma akwai nau'i na ɗora nauyi ga makota yanzu makocinka watakila ma'aikaci ne gurin aikinsa akwai tsanani in ya yi kuskure rana ɗaya bai je ba ba tare da ƙaƙƙarfan uzuri ba kwairi za a rubuta masa wannan kwairin kuma zai iya zamantowa sababin da zai sa a kore shi a aikinsa ma in yayi yawa to kuma yana ganin shi makocinka ne kuma ɗanka ya mutu ko babanka ya mutu ko ka ta mutu ka zo ka shimba da tabarma duk makota an zo an zazzauna ya kama hanya ya tafi wajen aikinsa bai taya ka zama ba wannan zai iya kawo matsala a makotaka da dangantaka da zamantakewa da ke tsakaninka da shi su wannan zai sabbaba masa dole ya haƙura ya taya ka wannan zaman makokin ko zaman karɓar ta'aziyya ɗin ba wai dan yana so ba wataƙila mai dan kokari ne zai yi maza maza ya je ofis ɗin ya ba su uzuri to ba kuma kowane ofishi ne suka yadda dan wai baban makocinka ya mutu ko matar makocinka ya mutu wai uzuri ne na bara ka je aiki ba wani wataƙila exam officer ne a makarantar su kuma ana yin jarabawa wani watakila likita ne yana da tiyata an tara masa tiyata ga makocinsa ya mutu ko matar makocinsa ya mutu kuma in bai zauna ba a zarge shi a soke shi wani watakila gidansa wallahi sai ya fita a ranar zai je rarumo ya kalato abin da za a ciyar da iyalin in bai fita ba wallahi ba za a samu abincin ba to kuma ga matar makocinsa ta mutu ko makocinsa ya mutu ko baban makocinsa ya mutu al'ada kuma an ce sai an zauna so kaga an jefa cikin haraci an jefa cikin kunci amma abin da shari'a ta ce mana mu idan aka yi mutuwa mai haƙuri a zo a wanke ɗan uwan mu mamaci mu ɗauke shi mu yi masa sallah bayan nan mu yi haƙuri duk abin da muke mu raka shi har makwancinsa mu hakuri mu tona masa rami mu ɗauke shi mu sashi a cikin makabarta mu ɗauko itatuwa mu ɗora masa da tukwane mu ɗora masa mu kwaba ƙasa mu lullube shi mu ɗebi bushashiyar ƙasa mu zuba masa mu yi masa addu'a mu ce Allah gafarta masa mu ba wa danginsa haƙuri da 'ya'yansa da iyalansa da abokanansa mu ce Allah ba da haƙuri Allah ji kanwa ne Allah ya fi masa daga nan shari'a ta ce kowa ya tafi inda zai je nema abincinsa to inda za mu yi ƙoƙarin ɗabbaka wannan to da mun hutar da kanmu magana ta gaskiya zaman nan da ake yi a shimfida tabarmai, da manya-manyan rumfuna ina faɗa ina maimaitawa ba shari'a ne ta ce a yi ba al'ada ce tsagwaranta ake yi ina fa duk da wasu suna ganin a akwai zumunci akwai wasu malaman da suka ce a zauna dan a zumunci a karɓi ta'aziyya a yi wane ne a yi menene duk ana faɗa da sauransu amma dai zance mafi inganci za mu zo mu karanta duk wani maganganun za mu faɗi malaman da suka faɗi haka kuma haka bane a littattafan da aka faɗi haka so ya kamata mu fahimci wannan mu yi kokari mu gyara to amma abin da ke damu mu shine yanzu watakila kai ka fahimta ka gane ka je makaranta to za ka zo ka tarar da a gidanku akwai haɗaka da yawa babanka watakila bai fahimta ba kakanka watakila bai gane ba su suna nan sai an yi wannan babban yayanku a ɗirkime yake da bida shi bai gane wannan bayani ba to in ka zo ba kai saka hana ba kana ganin mahaifinka zai mutu wallahi sai an yi masa bida kuma kai baka isa ka hana ba to wani lokacin ba ka da ƙarfi? kai da ka sanin ba ka da ƙarfin da kai isa ka hana to kes na biyu shine an zo an yi mutuwa misalin ka ce babanka ya mutu a cikin wannan yanayin da ake ciki mahaifinka ya mutu kai yanzu ka zo makaranta ka ji an faɗa cewa wannan zama ba shari'a ba ne to yayanka babban yayanka ya zo daga lagos yana nan wani yayanka yana inugu shi ma ya taho ya baro aikinsa ya zo ya zauna ga wani ba yayanka a central bank yake aiki shi ma ya haƙura ya zo ya zauna ga yayyanka mata duk sun baro gidajen mazajen sun taho duk an haɗu an yi shimfiɗu an zauna an miƙe kafa kai kuma saboda kai ahlus sunna ne ka fahimta to kuma ba a ganka a wurin ba za ka daɗe ka ne musu aji ba su fahimce ka ba cewa za a yi a ah, daman ai an faɗa ba sa son iyayensu haka za su faɗa wallahi ce dama ai ba sa son iyayensu daman ba su damu da addinin iyayensu ba gashi nan duk kowa da kowa yana nan amma tun da wannan ɗan izala ne kaga bai zauna ba ya tafi to kaga akwai wata mushkila me ya ja mana wannan saboda yadda muka cakuda da al'amura iyaye da kakanni da dangi da yan uwa an saba to abin da malamai suke faɗa irin wannan shine ayi kokari dai a rage koya yake in za a daina a daina gaba ɗaya wannan shine yafi idan kuma akwai fitina akwai fitina kun fahimci dai fitina ko zai iya jawo fitina da rashin zaman lafiya a tsakanin dangi da yan uwa to ayi kokari a kwantar da fitinan shi alkhairi ayi kokari kuma ai musu bayani yaya gaskiya take sai a takaice abu idan an shimfida tabarma kamar goma sha biyar sai ka lallaba ka sa almajirai su kwashe guda takwas kaga alƙalli ka rage yawan masu zaman aiki kuma sai ka rinka bin mutane kana cewa jama'a mun sauƙaƙa muku jama'a ku tafi harkokin ku mu dai da ya zama mana larura muna nan amma ku ku tafiyar ku haka ake yi da sauransu wata rana an yi mutuwa na ɗan uwa ne da ya shafe ni ne abu na san wani abun da aka zo makabarta sai sai bayan mun binne mamaci tun da mamacin na da alaƙa da shi sosai dan uwanmu ne namu ne iyayenmu ne sai na ce jama'a assalamu alaikum ce alaikum salam ce to wannan abin da shari'a ta ce mu yi kenan mun zo mun yi dukkan kunan ba wanda ya kai mu kauna wannan bawan Allah da ya rasu amma dole mun haƙura mu muka sashi a kabari muka binne shi Allah ya yi muku albarka ya muku sakayya Allah ya ba ku lada kuma ga muna mu ne dangin mamaci a zo a mana ta'ziya in an mana anan shi kenan ya wadatar Allah ya saka da alkhairi kuma mun yi izini kowa ya tafi sana'arsa kowa ya tafi aikinsa wasu da suka fahimta suka ce ka alhamdulillah na ce an sauƙaƙa ba sai an je an zauna ba saboda mun san uzurori na rayuwa da sauransu wallahi malam wasu daga cikin yan uwa yan uwan wanda fahimtar ba ta zo ɗaya ba su suka goma gefe zafa mu zauna ku rabu da wannan yawa ba wani wadda zai zo ya kawo mana wani tsari na daban da mu san shi ba shi zai je abin sai je abin amma mu muna nan aka ba ana ta kamfen da mutane kuma sai da aka zauna din dole sai da aka zauna ka ga dai wa'azi dai iyaka dai na yi. ko ba haka bane ba to ni kuma nima ne ta kewaye je in dawo in je in dawo an zauna an gaisa tafin kara gawa na rasa inda zan sa kaina shi yasa nake ga muku akwai damuwa a wannan babin amma dai mu yi kokari kowa ya san dabarar da zai yi a wajensa amma mutum da yake magidanci ne shine mai gida shine babba ai yana da dama kawai ya ya ce a'a jama'a an sauka mutane kowa ya tafiyarsa wannan abu ne mai kyau mun ji magana ta farko ko sai gabar magana ta ɗari da goma sha biyu wa sunnatu an yusna'a ko an yi qariba'ul mayyiti wa jiranuhu li ahli al mayyiti ta'aman yushbi'uhum abin da yazo a sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dangin mamaci dangin mamaci da makotan mamacin ko makotan wanda aka yi wa mutuwa su shirya abinci daga waje su rinka kawowa gidan da aka yi mutuwar sunna idan an yi wa mutum mutuwa a dafo abinci daga waje a kawo a taimakawa wanda aka yi musu mutuwa saboda hadisi abdullahi dan ja'far Allah ya kara masa yadda yake cewa لما جاء أي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم وأن أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وكذا الشافعي في الأم والدار قطني والحاكم والبيهقي وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصحاه ابن السكن أيضا كما في التلخيص وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت أميس وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد وقد أخرجه أسلم الواسطي أيضا في تاريخ واسط وفي إسناده جهالة وقد كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك وتقول إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن حديث عبد الله بن جدان جعفر يازو cewar um, yayin da labarin mutuwar ja'afar ya zo dan uwan ali bin abi talib a gazzocin mota kenan aka ce an kashe shi mun karanta kisan nan a baya labari ya zo cewa an kashe shi sai manzo Allah ya ce wa mutane isna'u li ali ja'farin ta'aman ku je ku yi abinci ku taimaka wa iyalan gidan ja'far kaga wanda aka kashe din wanda ya mutu kaga iyalan gidan suna fama da damuwar mutuwa sai annabi ya ce a yi musu abinci a kai musu ba wai fa a zo a zauna a kofar gidansa ana jiran su daho su kawo a cinye ba sabani yadda yanzu mu muke yi wani gida an yi mutuwa babu mun shinkafa mutanen da suka taru ba adadi ga lokaci ya yi babu kuma abincin dole wani aka samu ya taimaka ya je kawo mun shinkafa aka farke shi take ga mata ku da kokarin dafa abinci take suka farke wannan aka juya rabin buhu tukuna a cikin bokiti da ƙwarya rabin buhu aka gyara shinkafa na wani ya je kawo kayan miya aka harada aka harada yanzu yanzu aka tashi tukwane aka dafa abincin nan mutanen nan suna zaune a kofar gida aka kawo musu abincin nan mutum da gidansa da komai a dako abincin nan suka miƙe kafa suka ci ne. zafin mutuwar bai hana suka ci abincin ba <laughs> to gaskiya ne idan dai suna idan suna zaune dan saboda ciwon abin nan mutuwa ne a ya kamata in an yi mutuwa kama mutum ya jima abinci ma baya iya ci suka gyare abincin hadda neman kari aka juya wannan rabin buhun shinkafa aka gyare shi take mata ma suka ɗebi nasu mace ɗaya za ta tawaye ta ɗebo ‘ya'yanta hudu biyar ai an yi mutuwa ba sabo abincin ranar sa ranar a nan gidan za su ci hawa mala wannan ba daidai ba ne to ya eh sai dai su zauna makotan sun kawo su haɗu su miƙe ƙafa kuma su ci za ba a da buƙatar zaman nan eh kowa ya tafi gida a yi addu'a Allah abinda ake da buƙatar addu'a kuma abinda ake a zaman na aka kalla a yi ta gulma a yi ta yi da mutane wani kuma ɗan boko ne baya iya zama haka sai ce sai an kawo jarida a jaridan nan zai buɗe ta kai ne na karanta jarida ita za ta ɗauke masa kewa akwai wanda na ji ni a ido na na gani kuma na ji ana ta kulle kullum tun da ya zauna wayar da yake yi business suke ta kullawa a wurin shi idan an zo ba da karban ta'ziyar ma sai dai haka yana waya Allah saka gode yana waya yana business ɗinsa a nan ya ta kulle kullen kasuwanci su kaga da wannan da a sauƙaƙa masa ya tafi sa kawai ko ba ga bane ba amma dai ai hakuri ka abin ba daɗi bane da shi ya haƙuri ai haƙuri ya ce ku dafa abinci ku kai musu saboda yau wani abu da zai shagaltar da su ya zo musu shine mai mutuwar babansu mutuwar dan uwansu wani hadisin abu da ya ruwaito shi tirmizi ya ruwaito ibnu maja ya ruwaito shafi'i ya ruwaito cikin al'um imam dara qudni ya ruwaito hakim da imam al-waihaqi ahmad kai wani hadisi dan gatan hadisi ne duk waɗannan malamai sun ruwaito shi jama'a sunna shine don Allah idan an yi mutuwa a makotanmu don Allah mu ɗabbaka wannan abu mu rinka dafa abinci muna aika musu mu taimaka musu akwai daɗi matuka mutum an masa mutuwa kai masa wannan karamcin a sayo muhunan shinkafa a kai musu a taimaka musu a ɗauki nauyinsu saboda mai ɗaukan nauyin nasu ya mutu wataƙila akwai yara bila adadin kullum dattijan shi yake fita ya je bubbugo a nema musu na biredi da ɗan shan shayi da ɗan waye da waye waye sauransu to baya nan wannan ɗan abin da za ku tattara ku kai musu zai sa su ɗan samu relief kaɗan to ku ba ku bayar ba kun zo kun miƙe gafa a dafa ku kawo wallahi wani tsayawa yake bari sai mun yi magariba mun ci na magariba ya tafi ai na ba ku labarin Allah mai mita mana ko <laughs> wanda aka kawo zaman makoki ne ake zaman taziya na masu kuɗi ne an sauke katan katan na five alive an yi wane ne ana ta fito da abinci da naman kaza da waye da waye wani bawan Allah ya zo wucewa a anguwa shi ya dauka biki ya kai kona abu ana raba abinci kawai shi ma sai fakin ya zauna aka haɗo masa ga robar five alive ko kwalinta ga ruwa na roba shi ma ga abinci mai kyau take away lafiyayye ya zauna ya gyara shi tas da naman kazansa yana gamawa ya sha ya goge bakin sai ya ce wa makocinsa Allah mai mai ta mana <laughs> to gaga matsala gaga matsala Allah mai mai ta kenan <laughs> wato shi ya dauka abun alheri ne aka yi to ba za mu ce sharri ba shi ne wannan na gefen nasa yake ta ce amma kai baka da kirki wallahi a yi mutuwar ka ce Allah ta to wannan shi ka a matsayinsa na talaka in dai mutuwa ma za ta zo da irin wannan abin ai ba laifi to kaga ne inda bata shafe ka ba ba gaskiya ne to kaga da da ba a yi wannan abun ba da bai ce haka ba so da Allah ya kamata mu taimaka wa gidajen da aka yi musu mutuwa musamman gidajen talakawa miskinai wanda yau su aka fi kauracewa cewa idan kana so ka ga wulakanci a wajen al'umma da kake tare da su malam in dai ba wurin da ake zumunci sosai cikin gari dai haka cikin gari gaskiya akwai ana kula da wannan galiban al'amura na cikin gari Allah saka musu alkhairi za ga ana lura da zumunci in mutuwa akai ko mutum talaka ne za ga an haɗu masa an yi masa komai da sauransu amma irin unguwannin nan bariki bariki ɗin nan mutum tsautsayi je jefa shi yana talaka ya fada unguwar masu kuɗi mutuwa ta zo masa ko 'yarsa ko matarsa za ka gane kuranka akwai wanda zaka ga babu kowa a kofar gidan in ya ci sa'a wani ya zo wucewa an gani an zo an yi musu an yi musu wato sallar gawa to shikenan ba wanda zai zo kowa harka sai yake tafiya amma in na mai hali ne mun sha faɗa muna maimaita in mai hali ne ya mutu ko gidan mai hali ne aka yi masa mutuwa ko mai mulki ko mai sarauta ko mai kwabbai ko mai yan daloli a hannunsa ko mai manya-manyan shaguna to cika ake ka ga motoci ne ko ba ka bane ba ka ga motoci ka ga manya-manyan mutane ka ga mutanen unguwa har wanda ba a gayyato su ba almajirai ma sun fi a wurin saboda suna tsammanin me za su dan samu amma talaka idan aka yi masa mutuwa to rana yake ganin tasko ana gama za a ce to Allah ba da haƙuri ko Allah ba da haƙuri wannan masu mutunci kenan wani ma wallahi direban su zai turo maka taziya ba da lokacin ka da zai zo ba wannan iya maka mutunci kenan direban sa zai turo ya maka taziya je ka ce muna gaishe su Allah ba da hakuri talauci mutum ne baki mai gizo da toro da tozo da annakiya wai talauci wai bai da kyan gani mummunan abu ne ba a san sa to sai hakuri a kyautata wa kowa da mai hali da mara hali kuma ko masu hali masu mulki masu sarauta masu abin hannu ko shiwa shugabanni ku yi kokarin ku karya wannan ka'idar da ake yi Ɗaurin aure na sai an fi cika to kuɗin a rinka ganin ku ana talaka kuna cika mutuwa ta ku sai an fi cika ku nuna wa mutane a na talakawa masu ma mutane a rinka zuwa makabartu idan an je binne dan uwanku sai an fi haduwa amma na miskini ba a zuwa ku yi kokari a rinka ganin ku dan ganin ku yakan sa wani ko ba komai ma sai ya ji yanzu wani in ya ji an ce ai gwamna zai je ta'aziyya ko gwamna zai je jana'iza to ko ba a gayyace shi ba jana'izar sai ya je kuma kawai ya ma dai duk yanda za a nema dai gwamna da ya ga shi ma ya je wurin idan an ce wani babban alhaji zai ce to ko ba a gayyace shi ba sai ya je to mu yi kokari mu kyautata wa junanmu kada talauci ya sa mu ki yan uwanmu kada rashin abun hannu ya sa mu ki mu taimaka wa yan mu akan abin da ya zama wajibi mu taimaka musu harkar jana'iza harkar taziya babu bambanci tsakanin mai hali da mara hali duk da cewa za a iya cewa mai hali ko mai sarauta ya fi jama'a da yawa ko yake da alaƙoƙi da yawa saboda yana da harkar kasuwanci yana da yara da yawa yana da waɗanda yake bawa da yawa kai kuma talaka baka bawa kowa sai dai a baka to wataƙila ko shi ne sababin Allahu a'lamu so wannan hadisi dai ingantacce ne sahihul isnad haka imamu hakim ya faɗa imamu zahabi ya masa muwafaqa ibnu sakani ya inganta wannan kamar yadda a cikin talkhis kuma al-albani yace wa huwa indi hadisin hasan a wuri na hadisi ne ma ingantacce kamar yadda tirmizi ya faɗi haka rahimahullahu ta'ala dan hadisin yana da shaida daga riwayar asma binti umais yace ya bayyana wannan a cikin littafin at-ta'liqatul jihad yace aslamul wasiti ya faɗa wannan hadisin a cikin tarikh wasit sannan amma a cikin nasa din akwai jahala a isnadin amma a wani isnadin ya zo da inganci to akwai wani abin da na Aisha take na aikata wannan abin da tabbatar da shi Allah ji kanna na Aisha a matsayinta na matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yin gumba wa kanat wa kad kanat Aisha ta'muru bit talbin lil marid tana yin umarni ayi gumba an san gumba ko <laughs> da tijo kai ka dama ai ka san gumba <laughs> ni dama da wadannan yan wannan na ke yan matasa matasa yanzu da zan tambayi wani wallahi bai zai iya bayani ba ko in tambaya in daga wannan tambaya kai ka san gumba menene ya ake yi gero ake dakawa da siga ko ta to alhamdulillah na ci sa ake na dan dan ku fitar da ku ne kar a ce ba ku sani wani tabbai wanda ya sani <laughs> wato da ana yi gaskiya lokacin ana zumunci barin faɗa don ya zama abin nan ni dai na san mun cice shi muna yara oba yana da daɗi gero ne ake samu sai a daka geron amma ba daka shi ake gaba ɗaya can yayi laushi ya zama gari ba a faffasa shi a daddaka shi a barza shi idan an barza shi din sai a zuba siga idan aka zuba suba sai a sa yan ruwa dan ruwa haka sai a kwaba a kwaba ai ba magana akwai zaki akwai daɗi to na na Aisha idan mutum bayi da lafiya idan za ta je gaishe shi sai ta sa a yi wannan talbina ake ce da shi gumba haka ma jafar muna karatun a kamun jana'i da fassara mana ce gumba Allah ya ji kansa rahama walil mahzuni alal haliki wanda yake damuwa yake cikin bakin ciki da damuwa akan dan uwansa da ya mutu al mahzuni alal halik dan uwansa ya mutu yana cikin damuwa sai na Aisha ta sa a yi masa gumba mai yawa sai a kai mashi saboda in ya dan murza yana sawa a bakin nan zai dan ji daɗi duk an abu mai zaƙin kasance ka dan ji farin ciki ko ya yake shi yasa in aka ce yana daga cikin abin da malamai suka ce in an yi azumi an sha wahala azumi za a yi buɗe baki to a dan nemo wani abu mai dan zaƙi shi yasa shari'a ta ce a rinka cin dibino saboda dibino yana da zaƙi yana da dadi kuma yana da amfani bayan ishirwa a shashi a ci to na Aisha sai ta sa a yi wannan gumbar a aika kaga kenan ta yi aiki da abin da annabi ya faɗa isna'u li ali ja'farin fa'aman to duk wani abu na marmari sai a yi kokari sai a kai kamar misalin idan yamma ta yi sai a je a siyo musu kaji gidan mamata kenan kaji masu yawa soyayyu ga sassun kaji na bakin titin na wanda ake musu haka <laughs> to sai a yi da yawa ku aika gidan ku gani za su ci ko ba za su ci ba ko mutum uku ne suka mutu a gidan nan sai sun cinye kajin nan tas ita kaza an ce tana da wani sirri dabbakin ciki duk rai in an kawo ta da wahala a tsallake ta ba haka aka ce wai sirrin kaza <laughs> to Allah ya azurta mu da kaji yace tace naji manzon Allah yana cewa inna talbinata tajummu fu'adal marid lallai wannan gumba tana ainihin ba da hutu shine ta jummu tana ba da hutu ga zuciyar mara lafiya gumba tana sa hutu ga zuciyar mara lafiya sannan kuma wa tuzhibu bi ba'dil huzni wannan gumba tana tafiyar da wani bangare na bacin rai da damuwa duk wanda yake cikin fushi da ko wannan gumban ka bashi da gani sai an samu sassauci in ji annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisi imam bukhari ne ya ruwaito shi da imam muslim da imam al-baihaqi da imam ahmad imamu shafi ya faɗa a cikin littafin al'ummu wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dawil qarabati an ya'malu li ahli al-mayyiti fi yawmin fi yawmi yamutu wa laylatihi ta'aman yushbihum imamu ash-shafi yake cewa ni na so ga dangin ko makotan mamaci da kuma zawil qaraba yan kusa su yi kokari su yi abinci su aika gidan mutuwar ranar da aka yi mutuwa da daren da aka yi mutuwan su yi musu ta'aman yushbi'uhum abincin da zai kosar da su ba sai sun ɗora tukunya ba malam akwai zafi kwarai da gaske da ba daɗi a ce an yi mutuwa kuma a je a ɗora tukunya an yi mutuwa a zo ana wankin shinkafa an yi mutuwa a zo ana yanka tattasai da tumatir an yi mutuwa a ɗauko nama ana ci ɗan uwanku ya mutu babanku ya mutu kuna yanka nama za ku ci nama ba daɗi ba fi ce akai haram ba ne amma sai a ga yanzu wani shi fa muna tare da shi yau ya bar gidan nan yana kabari yana kwance har muna da kwanciyar hankalin da zamu zo mu gyara kayan miya mu saka nama a miya mu yi abinci mai daɗi mu zauna mu ci mu gyatsa mu ce alhamdulillah mu sha ruwa to wannan abun damuwar ita ce za ta ɗauki hankalinsu ta hana su yin wannan abun shine aka ce a dafo abincin a kawo musu zafin yunwa ya sa su ci abincin wannan suna tana da kyau matuka imamu shafi'i yake cewa fa inna zalika sunna saboda haka din sunna ne to ahlus sunna kuma ya kamata ya kokari ya bi sunna ya aikata sunna wa zikrun karim kuma an bato ne mai girman gaske ba a manta da shi ba duk wanda aka yi masa mutuwa makocinsa ya aiko mai abinci wallahi ba zai manta da shi ba zai ce wani masoyina ne wani yana kaunata lokacin da babana ya mutu ya ta kawo abinci gidan nan zikirun karim wa huwa min fi'li ahli alkhairi qablana yace kuma wannan dafa abinci a rinka aika wa gidan mamata aiki ne na mutane masu alkhairi waɗanda suke kafin mu da bayan mu sannan sai ya kawo wannan hadisi da muka faɗa na Abdullahi dan Jafar. abu na goma sha ɗari da sha uku wa yustahabbu masu ra'asil yatimi wa ikramuhu li hadisi Abdullahi bin Ja'far radiyallahu anhu qal an so a rinka shafar kan maraya wanda uban shi ya mutu yana yaro bai balaga ba shine maraya al-yatimu a shari'a yaro karami da babansa ya mutu bai balaga ba amma matukar ya balaga to ba maraya bane kada wani yazo zo katon mutum kaya guda da shi ya rinka cewa shi maraya ne kaga a kasuwa mutum yazo lafkeke kaya maganin faskare yazo yana zaga ana jama'a ni maraya ne ku taimaka min da sadaka ba ni da uwa ba ni da uba maraya maraya maraya kana wannan girman maraya yaro karami shine maraya babu maraya bayan balaga ko mutum ka ga yayi aure da komai sai ce wallahi ni marayan Allah ne maraya kai aure <laughs> to maraya shine yaro karami yaro karami kafin mahaifiyarsa ai kafin wannan wanda baban shi mutu kuma banda wanda mahaifiyarsa mata mutu mutuwar mahaifiya ba maraici ba ne a shari'a sai dai a al'ada maraici ko ba haka ba ba yawwa to wannan kenan to kullum ka haɗu da maraya ka ɗauki hannunka ka shafa kansa wannan sunna ne shafa kan yaro kana taɓa kan shi kana shafawa kuma ka girmama shi ko da ka girme shi ka girmama shi saboda annabi ya ce ana wa kafin da tim ka hatini fil janna da ni da mai ɗaukan nauyin maraya kamar haka ne aljanna Manzala ya nuna hannun shi tsakanin ainihin wato wannan yatsa ta tsakiya da manuniya duk wanda yake taimakawa maraya annan tare shi yanzu kuma cinye musu ake yi yanzu nema ake a samu dama marayu masu hali a cinye kudin nasu babban yaya ya cinye babban su ya cinye duk akwai wannan kesa sai dan uwan babansu ya cinye sai yake cewa laura aituni wa kusam wa ubaidullah bin abbas wa nahnu sibyanun nal'abu yace ina ma da naga kaina yana ba da labari ne ka tuna lokacin da ni Abdullahi dan Ja'far kenan yake faɗa da ni da kusam da Abdullahi Ubaidullahi ibn Abbas muna yara ƙanana muna wasa idh marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin sai ga manzo Allah ya zo wucewa akan wata dabba yana kan abun hawa fa qala irfa'u hada ilayya sai manzon Allah yana kan abun hawan malam dubu kyautata maraya yana kan abun hawan annabi ya nuna yaro shi Abdullahi dan Ja'far din sai yake cewa ku dago mun wannan yaron ku dago mun shi ku dago mun shi qala fa hamalani amamahu sai aka ɗauke ni aka miƙa masa ni a gaban shi wa qala li qusam irfa'u hadha ilayya sai annabi ya daɗa nuna ɗaya marayan kusam sai ce ku ɗago min wannan yaron shi ma ku ɗauko min shi fahamalahu wara'ahu sai ya ɗauko shi ya ɗoro shi aka miƙo masa shi ta baya abdullahi dan ja'far a gaban shi akan abun hawa kusan kuma a bayan shi akan abun hawa wallahu akbar yake cewa wa kana ubaidullahi ahabba ila ila abbas min kusam ashe a cikin 'ya'yan abbas din ubaidullahi ya fi soyuwa sama da kusam famastahaya minhu ammuhu an an hamala kusaman wa tarakahu amma baffan shi bai ji kunya ba ya baro wanda aka fi so din ya ɗauko ainihin wato kusam ya bar shi wanda aka fi so wa tarakahu kala yace to ga muhallin shahid abin da muke so mu kai gare shi summa masaha ala ra'asi talatan sai annabi ya sa hannunsa ya ainihin wato shafa kaina ya shafa kaina ya shafa kaina sau uku wa qala kullama masaha duk lokacin da ya shafa kaina sai ce Allahumma akhlif Ja'faran fi waladihi ya Allah ka maye wa Ja'far ya Allah ka maye wa Ja'far fi waladihi akan ainihin wato ɗansa ma'ana ka sa 'ya'yansa su maye abin da ya tafi ya bari Ƙala qultu li abdullahi ma fa'ala qusam sai ce sai na cewa abdullahi mai riwaya ya aka yi da qusam ai yaya ya kasance kai a rayuwarsa qala ustushhida ai yayi shahada yayi mutuwar shahada shi ma Allah ya datar da shi قال قلت الله أعلم ورسوله بالخير كاي الله ده kowa sanin بقوة Ƙala الخير قال أجل سيتي haka ne. Ahmad أخرجه أحمد والسياق له والحاكم والبيهقي وإسناده حسن وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وأنا حديث شيما ne. تتشيني a nan gurin إمام Albani الله يمسر عمه ya rufe mana babu nan da ke magana a kan ta'aziyya da ainihin wato wannan hadisi na hukuncin taimakawa maraya da kuma shafa kan maraya wannan sunnar ma jama'a yawanci an kaurace mata ba yawanci ya kamata idan ka ga yaro da baban shi ya mutu to ka ɗauki hannunka ka shafa kansa kai masa addu'a wannan karantarwar annabi ne kuma wannan yaro ba zai manta da kai ba kuma ya kamata ku sani cewa mutuwar uba ba ta da daɗi kamar yadda mutuwar uwan ma ba ta da daɗi amma mutuwar uba karya gadon baya ne musamman yaro karami da bai girma ya amfana da mahaifin shi ba yana cikin yaran tassa yana son uban uban yana shan shi Allah ya ɗauke shi Ai yaron ya cancanta a taimaka masa ba daɗi ba daɗi ta wani yaro ana nunawa a wasu abu ne na wani gari ne aka yi wasu marasa tsoron Allah suka je suka kwakwale masa idansa don ce a zariya ne wai aka je aka kwakwale idan da auduga da komai suka bude idan suka cire idan suka zare suka kwayayyakin idan gaba daya ga abun ya zubo ga jini a jikin yaro karami ina jin yaro nan bai shekara tara ko goma ba shekara hudu to kaji shekara hudu akar makalla kaji wata masifa kuma kwakwala idan yara suka kwakwale yaron yana kuka cewa yake a bude mai idan sai gama masa wallahi da na ga wannan abun sai da na yi kwalla malam babu daɗi ku bude mai ido na an gama mana shi ya ɗauka rufe mai ido aka yi bai san cewa har abada shi da ido ya gama ba amma muhallu shahid ya kai dan uwana sai ya ce mama sai yake san gani a buɗe mai ido ya gama mashi kuma wani abu da yake faruwa a rayuwa idan bala'i ya samu yaro ko yaya wanda farko wanda yake nema ubansa ko uwarsa haka sunnar rayuwar take farko ko wani abu ne ya faru yana tashi kana sakinsa sai tafi wajen uwarsa ko tafi wajen ubanshi. shi to shi yasa aka ce ku tausaya wa maraya to ga wasu kuma su kuma nema suke su hallaka mutane irin wannan a satin da ya wuce mun fara magana akan ina ya kamata a yi wa mutum ta'aziyya mun yi bayani inda ya fi dacewa malamai sun ba da shawara a ko ina za a yi wa mutum ta'aziyya ko a makabarta idan an binne mamaci a mai ta'aziyya a yi tafiya ko a je in an same shi a gida bai fita ba a yi masa ta'aziyya ko a je kasuwarsa a yi masa ta'aziyya to akwai abubuwan da ba a so a yi a ta'aziyya su ne yau muka karanta to shine za mu kawo hujjojinsu a gurguje daga cikin abin da malamai suka hana aljulusu li ce zama dirshan dan karban ta'aziya wannan bayi da kyau malamai sun yi sabani akan wannan na farko dai sun ce bai halatta ba a je a yi wa mutum ta'aziyya a duk inda yake shine fi dacewa amma a zaunar da mutum ko ya zauna a gida yana karban ta'ziya yana jaddada damuwa da bacin rai suka ce ma amrun muhdathun wa bid'atun abu ne wanda yake bid'a ne kuma bai kamata ba abin da yafi dacewa kowa ya tafi inda ya kamata ya tafi wajen sana'a kamar yadda muka yi bayani ibn ibn abidin yana faɗa yace shin yaya maganar to wanda basu zauna a gida din ba suka tafi masallaci kamar mutum bai zauna a kofar gida ba amma sai ya je masallaci yana ta karatun alkur'ani sai ya ce to ko wanda ya tafi masallaci ma ya je yana karatun alkur'ani dan in an zo ta'aziyar ya ajiye karatun qur'ani ya karba shi ma din bid'a ne dan ba karatun qur'ani ya nufata ba yana dauke kewa ne da karatun qur'ani amma zaman na ta'aziyar ce to da zaka je masallaci ka zauna ma dan ka karanta ka karanta qur'ani karbu ta'aziyar shi ma suka ce bai ainihin wato halatta ba shi ma shari'a ba ta yadda ba a mazhabin zahiriya a su ma sun tafi akan cewa rashin halaccin wannan zama dan karban ta'aziyya suka ce ma li'annahu amalu ahlil jahiliya suka ce aikin yan jahiliya ne lokacin da babu shari'a al'ada su ne su suke haka yace wa qad nuhiya anhu yace abinda ake yin wa ma yusna'u fi biladil ajami min fi min furushil basti wal qiyam ala qawari' at-tariqi min akbahil qaba'ihi abinda ake a wasu garurruka aje ai ta shimfiɗa manya-manyan shimfiɗa sannan kuma akwai wanda suke tsayawa a bakin hanya suna tsayawa suna ta karban ta'ziya shi ma yana cikin munanan abubuwa imam shafi'i shi ma ya faɗa kamar yadda muka faɗa ibn al-qayyim al-jawziya shi ma ya faɗa cewa lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam an lil aza baya cikin shiriyar annabi a zauna a zaman karban ta'ziya ko wayi lahul qur'an ko a zo a yi ta karanta mamaci qur'ani ka akwai wanda an yi mutuwa sai a ce a je mai sauka kamar idan akwai wani yayansa mai kuɗi ko abin da sai ya bada ga dubu ɗari a je a rabawa gardawa a mai sauka ɗari biyar sauka ɗari biyar akwai wanda aka mai sauka ƙur'ani miliyan ɗaya ma saboda yana da 'yan uwa masu kuɗi wallahi ba za ta masa amfani ba sai ka ga mutumin da aka sa a yi masa saukan lokacin da yake rayu baya karanta ƙur'ani lokacin da yake rayu bayi da masallacin da yake zuwa yana sallar jami'i lokacin da yake raye ba da inda yake zo ana koya mai qur'ani ba qur'ani bane harkarsa motarsa a cike take da kada kada da wake wake amma saboda yana da yan uwa masu son sa suna da kuɗi sai a sa wai a mai sauka qur'ani wai guda dubu ko guda ɗari biyar ko na ba zai masa komai ba yawa in kana so qur'ani ya maka amfani karanta shi nan kana raye akram kalla wannan shine gaskiyar magana yace kullu hadha bid'atun hadithatun wato makruhatun bid'a ce girgirarriya haka imamun nawawi shi ma yayi wannan bayani so yan uwana ya kamata mu sani cewa wannan zama na karban ta'ziya ba a ce a yi shi ba al'ada ce ta ta fulani hausawa amma abin da shari'a ta bada dama a ko ina za a iya mutum ta'aziyya idan wani ya zo aka yi masa mutuwa yake shin ba da dabarma ka ku zage shi idan wani ya zo ya ce na yafe muku ba sai kun zauna ba na ta harka ta kasuwa kwa sami na tun ku kuma taziya kar a ce bai damu da iyayensa ba ko mahaifansa shine daidai abin da yayi idan kuma wani aka yi mutuwa a makota ya ƙi ya zauna a wannan ya tafi harkar sai tafi wurin aikin sa kar ku zage shi ku zo ku ce wannan bai damu da makotaka ba bai da mutunci idan kun yi haka ku ne kuka yi rashin kirki kuma kuka saba shari'a wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi dakin Allah ne kuma wanda ya kula da shi Allah zai kula da shi shi ma so a taimaka saboda Allah akwai yan mace-mace da aka yi wannan dan uwa ke cewa da Allah mallan ina so a taimaka a yi wa mahaifina addu'a Allah ya yi masa rasuwa Allah ya fi masa Allah ji kansa da rahama wannan ma ya aiko ya ce mahaifin ɗalibinka Allah ya yi masa rasuwa yau kwana uku kwana uku kenan shi na ake so shi ma a taimaka masa da addu'a Allah ya gafarta masa su muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya fi musu Allah kuma ya mamatan mu mamatanmu gabaki daya sai wannan ta ce um, ko yake cewa me ya kamata ya yi ko me take cewa me ya kamata ya yi wa mamaci mahaifinta mamaci da ya mutu a matsayinta na mace sannan ko kuma mahaifiyar mutum mace ta matu me ya kamata ya mata ko me ya kamata ya mata idan mutum ya yi zikiri Allah zai kai ladan zikirin ga mahaifinsa ko iyayensa a'a na farko dai akwai sadaka jariya ga wanda ubansa ya rasu ko mahaifinsa ta rasu yana da dama ya sa a gina masa masallaci ko makaranta ta islamiyya ko ya sai tabarmai in ba da hali a masallatai ya kawo sai a rinka sallah a kai ko carpet ko fentin masallaci ko a taimaka wa marayu a biya musu kudin makaranta duk wannan sadaka ne jariya ko a tona rijiya ko a gyara hanya ko a yashe kwata da dan abin da mamaci ko da wato da dan abin da shi dan mamacin zai iya yi na neman Allah kai masa lada duk ana yi amma mutum baya zama ya yi ta zikiri ya ce wai Allah ya kaiwa baban saladan ba a yi kuma yadda ba ka je ka yi ta sallah ka ce Allah ya kaiwa baban kaladan ba wannan ba a yi kuma an yi ma ba zai kai ba haka malamai suka faɗa Allah musu rahama wannan ya ce Allah ya kara lafiya malam ina mutum idan mutum yana azumin bakance sai ya manta sai ya sha ruwa ya azumin sa azumin sa yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man nasiya fa akala aw shariba wanda ya manta ya ci ko ya sha alhali yana azumi wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu ya ci gaba da azumin sa fa inna ma atamahu Allah wa saqa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi so azumin sa bai karye ba wannan yake cewa da Allah malam menene hakikanin fassarar wannan aya din da Allah ya ce a cikin suratul najm fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadha wal fuadu ma ra'a Um, kamar yadda a cikin tafsirin ibn kasir da sauran tafsirai na imam al-bazawi da sauran malamai sun yi bayani cewa abinda ake nufi wato jibrilu shi ake nufi shine ya kusanci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama thumma fata fatadalla ya matso annabi fatadalla ai fa zala fa kana qaba qausaini aw adana duka duka tsakanin su bai fi tsakanin baka guda biyu ba ko kuma ma ƙasa da baka guda biyu ma'ana jibrilu ne ya kusanci annabi manzon Allah ya ga jibrilu ya zo a riwaya annabi alaihi salatu wassalam ya ga mala'ika jibrilu sau biyu a halittarsa yana mala'ika jibrilu ya ce na gan shi yana da fuffuke 600 walahu 600 ya yace kowane fuffuke guda ɗaya idan ya buɗe shi haka to sai ya rufe sasanni gaba ɗaya saboda girman shi to a nan gurin haka Abdullahi dan Abbas ya fassara Abdullahi dan Mas'ud an tambaye shi fassara wannan ayar haka ya fada ina fata ana fahimta to amma an samu wasu da suke fassarawa cewa a manzon Allah ne ya ga Allah ko ya kusanci ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda wannan kuma da yawan malamai suka ce a jibrilu ne ake magana da shi da manzan Allah ba wai Allah da manzan Allah ake nufi ba amma sai a koma cikin littafin tafsiri haka malaman tafsiri suka faɗa Allah ya musu rahama malam menene hukuncin mai dukan matarsa bai kyauta ba ya haƙuri ya daina dukan matarsa manzan Allah yana faɗa a cikin hadisi ingantacce laisa ula'ika bi khiyarikum an kawo karar masu dukan mata a zamanin annabi lokacin da Allah ya saukar da ayan nan ta cikin suratul nisa'i wallati takhafuna nushuzahunna فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان aliyan kabira waɗanda kuke jin wato kuka ga suna kangare kuma tan da suke kangarewa to kai musu wazi annabi ya ce kai musu wazi fa'izuhunna idan kuka yi musu wa'azi kuka hada su da Allah ba su yi ba wajiruhunna ku kaurace musu a shimfiɗa idan aka yi haka din ba su yi ba wadribuhunna to ku dake su dukan sai annabi ya fassara darban ghaira mubarrahin ba duka mai fasa jiki ba ba duka mai raunanawa ba ba duka mai karya kashi ba ba duka wanda zai ji mata ciwo ba dan duka daidai dai gwargwado haka amma sai an bude nan matakan ka ja mata aya ka ja mata hadisi ka hada ta da Allah kai mata wa'azi idan ta ki ka kaurace mata ka rabu da ita ba laifi ka ki cin abincinta idan hakan din bai yi wai ce to wadribu hunna to annabi ya fassara wani irin duka ne to kawai sai suka je suka ta dukan mata duka da mace ta yi abu sai ya rufa ta ta ba ta kashi shine mata suka kawo kara gurin annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullahi ana dukan da yawa sai manzo Allah ya tara su yace to kun ga masu dukan matan su laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba zababbu bane a cikin ku ba mutane ne zababbu masu dukan matan ba idan ka daki matar wani in ka daki matarka sai an daki yarka insha Allah sai wani ya tukuku ya ta ya mata shegen duka ko kana raye ko baka raye shi yasa duk abin da wani zai yi wa wai matarsa yana ganin cewa ai ya more ko dan tana karkashin sa ko na abu to ka tuna kai kuma naka yayan wallahi daga cikin abin da Allah ya baya barin sa tun a duniya yake daukan mataki a kai shine wulakanta mace ai kwarai da gaske duk wanda aka bashi mace da sunan aure aka bashi ita ya kawo ta gidansa saboda yana da wata dama ko dukiya ko kuɗi ko wadata ko na abu makamancin wannan ko mulki ko sarauta ya ci gaba da wulakanta matan mutane in Allah ya so ya yadda sai an yi wa 'ya'yansa idan ma ba da ƴa mace to Allah zai jarrabe shi ɗansa namiji ya yi aure matarsa ta rinka ba shi gashi ta rinka wulakantar shi babu mazan da matan suke dukansu ne babu duka kaga mutum ya yi kwalliya ya yi ado ya hau mota mai tsada da hula da kari da riga da komai amma yi je gida mata sai ta mangare shi kuma ta dake shi ta dake banza ta dake iska ba abin da zai iya kika da ke ni sai an ke kankar ki kara kawo ta da kara to wallahi ki gani ni za ka ce za ka gani ta da make shi ya ce to shi kenan wannan shine na karshe ta da afka masa takalmi miskini bawan Allah to Allah kiyaye mu ku daina dukan matan ku ba yi da kyau ba abu ne mai kyau ba ai musu wa'azi ai musu fadakarwa ko ba ka bane in ku an zo dukan kar ai duka mai barnata jiki malam Allah ya kara maka karfin imani amin malam dai ana wai wankan juma'a ba wajibi bane a wajibi ne wala hadisi ya zo suna nan cikin bulugul marami zance mafi inganci wankan juma'a wajibi ne haka malamai suka faɗa haka annabi ya faɗa cikin hadisi wajibun ala kulli mutalib wankan juma'a dole ne ga duk wanda yake baligi juma'a ne ta Allah kam ya kamata mutum ya je dan watsa ruwa ko yayi sayyidina Umar ibn Khattab wata rana yana yin hudubar juma'a sai ga Usman bin Affan ya zo a makari da ya zo a makare sai Umar sai ya tsaye da hudu ce ya akai haka a matsayinka na usman ka zo a makare ka zo masallaci da wuri ba ana hudu ba sai sai na usman ya ce ya khalifata rasulillah kasan suna girmama juna ya ce ya halifan annabi ai mun afuwa ce wallahi daga wuri kaza nake ko wanka ma ban yi ba sai ce a ka yi wanka ba kuma bayan makara ga rashin wanka umar ya ta fada suka ce inda ba dan wajibi bane da umar bai zai masa fada ba ko ba ka bane to wasu kuma malaman masu san malamin fikihu akwai fasaha sai suka ce to ai wannan ma hujja ne na cewa wankan juma'a amma ba dole bane suka ce inda dole ne me yasa Usman ya baro gida da yi wankan ba <laughs> ko ba ka bane ba suka ce kuma inda dole ne ai da Umar ya san shi ya koma ya je wankan to amma su ma akwai ansa suka ce sai wanda suka ce dole ne suka ce eh, wanda suka ce eh, dole ne suka ce eh dole ne amma wata dole ta fi dole zai je wanka ne ya rasa juma'ar don kokarin yin wanka ya rasa sallar juma'a kaga shi yasa ya bar wankan ya zo don ya samu juma'ar ai kaga juma'a ta fi karfi to su ma waɗancan suka ce a ah, to ai ba laifi bane dan ya je wankan ya rasa juma'ar idan mutum ya zo yin alwala ta dalilin yin alwala ya rasa jam'i ya yi laifi kar mu ja da yawa matsala ce ta sabanin malamai ko ba gama ne ba amma dai yana da kyau a yi wanka idan za a zo juma'a kawai dalilin wankan juma'a din a lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fanka ba AC ba waye kuma kayan su fatu ne fata suke sawa to sai annabi ya wajabta wankan juma'a saboda idan sun zo sun hada a masallaci malam ana huduban nan fata ta hada da fata ga gumi sai ka ji masallacin yana yana dagawa yana bugawa annabi ce kai daga yau duk wanda zai zo masallaci sai yayi wanka kaga ya zama me dole ne kenan to wannan shine hujjar da aka ce dole ne ko da yake mu din ba fatu muke sawa ba amma dai akwai abubuwan da sun yi kama da fatun a jikinmu waɗannan eh, suka ce mu ɗalibai ne daga aminu college of islamic and legal studies kano do allah suka faɗi department of social and islamic studies muna buƙatar a taimaka mana da addu'a za mu fara jarrabawan ƙarshe gobe ta nce 3 kenan allah ya baku nasara allah ya idatar da ku allah ya taimaka wannan ce malam allah ya ƙara maka imani ce malam wato ni fa gaskiya ina zuwa wani ƙauye ina yin wata da watanni a wannan kauye amma matsalar wannan kauye shine su kullum ba sa yin sallah sai bayan karfe biyu ni kuma gaskiya duk lokacin da na je karfe ɗaya ta yi zan yi sallah ni yi ɗaya to malam yaya batun sallah na yake to gaskiya kaga tunda ka je gurin mutanen nan kuma babu inda ake yin sallah karfe ɗaya akwai kuma jam'i karfe biyu an yi sallah din ba wai sallar ta fita bane lokacin ta ba ya fita bane sai dai an ɗan sauka da yawa amma a cikin lokaci aka yi to da ka yi ta hasarar jam'i kullum kana yi kai kai ɗaya karfe ɗaya to gwanda kai haƙuri ka rinka yin karfe biyu ɗin a cikin jam'i har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki zai hore maka ka samu wani ɗan uwa da za ku rinka yin jam'i da shi a karfe ɗaya amma ya kamata mutane su sani zahar nan fa tana shiga fa tun karfe sha biyu da rabi sha biyu da ashirin da biyar wani lokacin sha biyu da ashirin a zahar ta shiga to ina ma laifi an yi ta daya an yi ta ɗaya da kwata ɗaya da rabi amma a bata sai biyu ko bayan biyu ma wani masallacin karfe biyu zaka ji suna kiran sallah sai biyu da kwata ake tayarwa an ajiye wai kullun azhar sai karfe biyu haba jinkirin yayi yawa a rinka dan canjawa kamar yadda la'asar kuma ya kuma yan uwana ku kiyaye idan naga a garin nan muna da al'ada galiba. akwai waɗanda kullun su la'asar din su karfe uku da rabi uku da kwata kudu saura kwata suke yi kuma gaskiya ba daidai ba ne don yanzu la'asar tana kaiwa kusan hudu ko hudu da nawa eh hudu da minti biyar da minti daya ba minti daya ko da minti daya ma daidai ku ji da kyau wannan maganar yanzu a cikin wannan satin a cikin wannan kwanakin muhtarin sallar la'asar karfe hudu ba minti daya ko karfe hudu da minti daya amma ina tabbatar muku galibin yanzu kasuwannin mu dinnan musamman yan kasuwa sun fi sallah da wuri karfe uku da rabi sun yi sallar su akwai yan uku da kwata akwai ma'aikatan da karfe uku uku da kwata uku da rabi sun gama sallar su so abinda fa wannan yake nuna fa yanzu fa duk mutumin da ya sallar la'asar a ƙasa da karfe hudu to fa sallarsa ba ta yi ba shine shine shine hadarin an ku fahimce ni ku tsaya ku yi tunani a kasuwanninku da makarantunku da wurarenku yau din nan kai tunani watakila akwai masallacin da anguwar ku kaji karfe uku da rabi sun kira akwai waɗanda gadara gadara sunna sunna ne in sunna sunna ne baka bin kalanda kai sunna sunna lokaci yana canjawa akwai lokacin da la'asar din nan kamata a tayar da ita hudu da kwata hudu da goma yanzu in aka tayar da sallar la'asar karfe hudu da kwata hudu da minti goma a muhtarinta aka yi daidai kenan amma duk wanda ya je la'asar kafin karfe hudu fa akwai fa matsala kuma kun sani da yi sallah kafin lokacin ta wanda ka bari lokacin ta ma ya fita kayi ta kayi ta gazayi so ya kamata mu kiyaye gaskiya haka kuma Asubayi. yanzu Asubayi kusan ina jin biyar da rabi da wani abu take shiga ko eh biyar da rabi da minti bakwai muhtarin asubahi alfijir yana ketowa biyar da rabi da minti bakwai kar ka je wajen gaggawa ka je masallacin ku maza maza ku je ku tayar biyar biyar biyar da kwata biyar da minti goma ko biyar daidai ku yi sallah in kai ka yi sallah a cikin dare kuma wallahi akan Allah ka sa kunnan ka da yawa za ka je akwai masallatan da kafin biyar da rabin ma tuntunin sun yi assalamu alaikum saboda haka larura ne samu wannan kalanda ana sakawa shari'a kwamishin ta nan jihar kano suna buga kalandu na lokutan sallah da na azumi da wayi wannan kalanda ɗin larura ne masallatai kamsu salawat da masallatan juma'a larura ne ku nemi wannan ladanai su rinka amfani da shi tunda ba a duba ranar yanzu in ku ba haka mutum ya je gwada ranar ya ga abin da annabi ya ce a yi sallar asar ko azar so da Allah ya kamata mutum ya kiyaye a yi kokari a kiyaye lokacin sallah din yana da muhimmanci wannan ya ce da Allah malam kanwata tana fama da ciwon aljanu so da Allah muke so a ba mu wata addu'a wadda za ta ringa yi an yi photocopy a samu malam ikirman sai a tambaye shi sai ya bayar insha Allah nan kuma a masallaci mu ne mata addu'a Allah ya gafarta Allah ya bata lafiya Allah shi warkar da ita wannan yace da Allah malam menene hukuncin wanda aka bashi kuɗi ko wata dukiya ya koye mai laifi kuɗi aka bashi tsugugu ya dauki mai laifi ya koye shi ma ya zama mai laifi amma laifin kala kala ne akwai laifin da wala Allah bai kai ya kawo ba kuma za a zalunce shi idan an sake shi ko ba ka bane ba manzo Allah ya faɗa la'an Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya taimaki mabarnaci mai yaɗa barna mai laifi ya ba shi kariya ya tsare shi to amma na faɗa kun ga ƙasan nan akwai nau'i na zalunci wani lokacin akwai wanda za ga yayi laifin bai kai ya kawo ba amma daga wannan laifin sai ga watakila a halakar da shi ma so in an yi ne da wannan niyyar ko a tsare shi bayan abubuwa sun lafa a sake shi a kai shi ta wannan babu laifi amma mutum ya je ta ta'addanci ana koyi shi kuma har ka karbi kuɗi wannan ma ya nuna makame da abun ma harkar business ne to la'anta ce akan ka kuma da ainihin wato cin haram Allah ke yi don Allah malam matsala akan taimama wasu suna yin ta kamar yadda ake alwala to taimamar ka ce dai kana yi akar kallon haka za ka ce kai mai tambaya taimama ana yi ba wahala bugu nawa ne ko bugu daya eh, hadisin da ya zo ce a tayammu mudarbatani bai inganta ba bugu daya ne in ka buga haka bugawan ba wai kaf ba ana nufin ka shafa shi shine a darb din in ka shafa kasa su daya sai ka hure ka hure ma'ana ka hure tsakuwa sai ka shashafa hannunka zuwa wuyan hannu hannu zuwa ina wuyan hannu sai ka shafi fuskar ka haka kana yin wannan ka gama taimama da kai da mai alwala uwa ku ɗaya uban ku ɗaya banda nan banda banda zuwa gwiwan hannu banda zuwa gwiwan iya wuyan hannu kawai ka buga ɗaya ka sha ka hure sai ka shafa iya wuyan hannu nan wuya iya nan kawai yawwa sannan sai ka shafa fuskanka shikenan banda gwiwan hannu banda shafan kai banda shafan kafa duka wannan ba sai an yi ba wannan kuma ya ce, idan najasa ta samu mutum lokacin sanyi an ce zai iya yin taimama ko to malam amma zai cire kayan najasar kan yayi taimamar kuma zai yi tsarki a'a in yi taimamar ai ta wadatar amma ya cire kayan shi ma abu ne mai kyau amma taimamar nan ta dauke masa komai a tattare da shi sai ya kwabe kayan tunda ai shukan kayan yana da su wasu ko sai saka kaya mai kyau sai taimama wanka fa yaya ake a takaice wankan janaba shi kuma ruwa ne za ka ɗiba ka ɗebi ruwa iya wanda zai ishe ka wanka sai ka wanke kanka sau uku haka in na ce kai ina nufin wannan ƙwallon kan gaba ɗaya sau uku a sifar farko kenan daga wannan sai ka watsa gaba ɗaya jikinka ka wanke shi kenan ka yi wanka wanke kai sau uku gaba ɗaya sai ka wanke duka jikin gaba ɗaya duk jiki ko ina samu ruwa wannan ita ce sifatul ijza wacce take ta halatta an yi akwai wanda za ka yi karamar alwala inda ce karamar alwala alwala mara daidai idan ka zo da farko za ka yi tsarki in ka yi tsarki ka wanke wajen ainihin najasar da take tattare da kai sannan sai ka zo ka yi alwala mara daidai daya daya fuska daya shafar kunne kafafuwanka ka wanke ko kuma ka jinkirta sai a ƙarshe sai ka ɗebo ruwa abu na biyu bayan ka yi ƙaramar alwala sai ka wanke kanka sau uku ya wanku sosai ka cuccuɗa duka ka yi abu na biyu abu na uku ka raba jikinka kashi biyu sai ka wanke ɓangaren dama har ƙasa ya wanku idan ka gama abu na hudu na ƙarshe ko sai ka wanko ɗaya ɓangaren hannun hagun ɗin har ƙasa shi ma yanku to idan kai wannan ka gama wanka ka wanku tas kuma da alwalaka, built in alwalakin, wanka wanda suke da alwala a ciki to wannan kuma malamai suka ce bid'a ne in ka fito ka saki sabuwar alwala akwai wanda za ga yayi wankan janaba kuma ya fito yana da jaddada alwala wanka ai ya dauke alwalar ko ba ka bane ba ko da ko baka yi wannan karamar alwala a ciki ba in kai niyyar wankan janaba ka wanke jikinka gabaki daya kun fahimce ni ka wanke jikinka gabaki daya to alwalar ta shiga tunda ai ka wanke duk gaban alwalan da ka zo kawai sai ka wuce masallaci ka yi sallaka kawai shikenan sannan ya halatta ai wankan janaba da sabulu barai kuwa sa sabulu a sabe jiki tas wannan babu laifi saboda ai sabulun ba najisa bane kuma asali zaka zo ka sa ruwa ka yi tsarki kamar yadda muka yi bayani sai ka saba sabulu da soso ka wanke jikinka in ma ka sa sabulun ka sa soso ba farin ruwa za ka ɗauko ka zuba ba ko ba ka bane to ka ɗauko farin ruwa mai tsarki ɗahirin muɗahirin ko ka watsa ka wanke shikenan yayi ina fata ana fahimta to wasu daga cikin malamin fikiyo ne suke cewa ba sai an saka sabulu ba to amma saka sabulun baya nuna cewa wankan bai yi ba ko kuma a ce haramun ne a sa sabulu dan mutum ya saba sabulu ya wanke jikinsa ba laifi bane ba musamman najasar ma a cikin takaddun malaman fikir suna faɗa inda sabulu a wanke a sa a tsaftace gurin wannan yana da kyau wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh